Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kudan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Na lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da tambayar uh, Yusufu Yasha'u. ya ce wai me ke sa wasu mutane wai sai ka ga sun yi rami ya ta musu ciwo da zogi har ma wai ruwa ta kai ga wasu ma sai an cire haƙoran. abin da ke kawo wannan irin rami a haƙorin ɗan adam na farko rakin tsafta. ba ka wanke bakin ka ko ka amfani da irin brushin kwanan na zamani ko kuma mutum rinka amfani da asawaki eh. to ya kamata in dai ba ka wannan hajiya kuma kana cin abinci ka kwanta ba ka wanke bakinka ko da buroshi ko da asawaki to akwai shi abincin nan da ka ci to yakan zauna akan haƙorin To wannan in ka zauna ko kwara akwai irin ƙwayar halitta bacteria da wani lactic acid za su rinka cin haƙorin to har ya rame. Wato a hankali za su rika ci. A hankali zai rinka ci a hankali a hankali a yakan dan a hankali zai rinka ci har ya rami to in ya rami din to zai in ya rami din zai rami zai je har inda jijiyar hakorin take. To inda jijiyar din ta budu to in iska ko na abu ya taɓe ta zai ta maka tsugi. Mm. Eh shi yake kawo wannan to wani lokaci ma ya tsanani. Shi ruwa? to wannan rashin tsafta ne wanda zai sa ma har gefen haƙorin ya kumbure ka ga yana ruwa. Mm. Eh rashin tsafta ke kawo wannan hajiya. To, eh, kuma hakan ya faru kawai dole wani lokacin sai an cire haƙorin kenan? Eh wani lokacin ya tsanani sai an cire haƙorin ko kuma wani lokaci ba za a cire ba za a tabbatar sai a cika shi ramin da wani abu. to aka cika ramin to wani lokacin ya tsanani da dole a cire haƙorin ga baki ɗaya. Don waɗansu ma ba su tsafta bakin sai ga haƙorin ma kamar ruɓewa suke yi haje. Subhanallah. Eh rashin tsafta ke kawo wannan. Shi yasa in dai mutum ma kamar yanzu in mutum kai alaula. Eh. ka yi alaka kuskur bakin ka koma a kai dan ka yi amfani da asawaki ko lokaci ko kuma ka ci abinci in ka sha kunu da safe ka kuskura bakin ka yi amfani da asawaki ga asawaki yanzu ba dole sai ka amfani da irin broshin zamani ba haka ne eh to in ka ci abinci da rana da yamma da maraice wani za a kwanta ka kuskura bakin ka kai amfani da asawakin nan ka tabbatar ba na abinci da ke zaune a koina a eh, eh, bakin ka don in ka rufe bakin ka kwayoyin cuta su samu eh ka rufe kwayoyin cuta shiga eh to eh to wannan duk yakan taimaka an mutum ya haka to har yanzu dai muna kan baki to wannan wasiƙa kuma ta fito ne daga wajen garba sabiola sa'idawa gashiwa a can jihar yobe to ya ce wai me ke kawo warin baki ne cuta ne ko kuma rashin tsafta rashin tsafta ke kawo shi yawanci a ko wani abu in dai ka baka tsaftar bakin ka to waɗansu abubuwa da shi abincin da sauran sukan sukan sukan haɗu su su sa wani irin iska da ke cikin baki ana kiran shi kamar salfa to shi wannan salfa ɗin ka buɗe bakin ka sai bakin ya ta ware to a ba ba cutar da take sa warin baki akwai wasu mutane masu irin cutar ciki ciki yadda a eh. cikin su yake in suka buɗe baki yakan bakin su yakan rinka ware to wannan ya tsanani in dai ba sha'anin cikin bakin bane in dai kowane lokaci kana tsaftar bakin kullum ka bude bakin ka to dole ka je wurin likitocin wannan ce abubuwan ciki a duba ka wato za akwai abin da za a iya yi eh, akwai abin da za a yi to shi kuma na bakin da in dai bakin ka kawai na wari kana ka rinka kuskure shi sosai eh ka rinka tsafta ko kuma akwai wasu abubuwa inda ya tsanani akwai irin ruwan baki da ake iya ba mutane su rinka kuskure bakin su kowane lokaci amma wannan sai sun je wani likita ke. eh sai sun je wani likita za a iya ba su wannan eh To Allah ya sauwake. Amin amin. To ga wasiƙar Malam Aminu Adamu Malam Madori can jihar Jigawa. To. Ya ce wai me yasa ne lokacin sanyi wai jikinsa yakan yawan yi masa ƙaiƙayi. Akwai matsala kenan ko? Eh akwai matsala lokacin sanyi kin san akwai abubuwa iska da yawa. To. So da ƙura da sauransu to wani lokaci a gwaransu mutanen abubuwan da ke iska ɗin suka taɓi jikinsu to yakan sa bai da sajewa da bai dacewa da jikin nasu to wannan sai ka ga yana sa jikin kaikai to wannan da turanci muna kiran shi allergy to abubuwan da ke taban ka da fatar su duk waɗannan ke sa shi jikin ne rinka kaikai amma an dai jikinsu na kaikai kowane lokacin sanyi to ejiyar da akwai magunguna za a iya bashi ya rage tsananin kaikayi amma dole je a duba rashin tsafta bai da nasaba da haka eh, wannan shi ma rashin tsafta duk yana yana yana iya kawo wannan haja eh ko kuma wani lokaci mai yiwuwa lokacin sanyi irin eh, mayafin da yake amfani da shi ko filan da yake amfani da shi wani lokaci in bai dace da shi ba to dole ne eh. ya kawo wannan hajiya a saboda haka sai ya lura kenan eh lura da abubuwan da suke canzawa lokacin sanyi din Eh, ya rinka tsaftace wurare kuma ya dubi abubuwan da yake amfani da su duk waɗannan ya lura da su in kowane abu ya canza zai iya kasa shi jikinsa ya so kai ai to Allah ya eh, sauwaƙe amin amin to sai kuma wasiƙar Aminu Abdu to ya me yasa ne idan ya ci wai zogala sai jikinsa ya ta ƙaiƙayi kuma idan ya sosa sai jini ya rika fita daga jikinsa to inda ya ci zogala jikin na ƙaiƙayi to jikinsa zogalen bai dace da jikinsa ba ya daina kawai ya daina kawai domin akwai ɗansu abubuwa ko da yake kana son su amma in suka jikinka ba su dace jikinka ba to akwai ɗansu abubuwan da cikin zogalen da ke yawanci jikinsu bai karɓi jikinsu ba wannan turanci muna kira yana alaji kenan saboda aka shawara kawai ya haƙura eh in dai abin duk abin da kace in dai yana sa jikin ka su kaikai haka to ka daina cin su kawai in ka daina cin sa aka yi sa'a sai wannan kawai warkar da kai to ina fatan malam Aminu Abdu yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mana injiniya mai gero makere shi kuma ya ce me ke kawo ƙaiƙayin jiki ne wannan ma ka sha bayyanawa. Eh abin da ke kawo ƙaiƙayin jiki gaba ɗaya yawanci akwai abubuwa da yawa wani lokaci ya danganta ko ruwan da muke wanka da shi ko sabulun da muke amfani da shi ko irin abubuwan da muke kwanta a gado ko zannukan da suke kan gadon mutum ko irin su tawa da kake abu duk abin da ke taban jikinka in dai bai dace jikinka wajen zai sa jikinka kai kai kai a saboda haka me mutum to ya kamata yi kenan zai fara bin abubuwan nan ne ɗaya bayan ɗaya yana daina amfani da su ko kuma eh, zai bi ɗaya ɗaya yana daina amfani da shi amma kafin ya ƙara wannan in jiran likita akwai magani da za a iya ba mutum ya rage ƙaiƙayi amma mafi mafi kyau dai shine ka daina amfani da abubuwan to abinda ake ake sa mutane su kama anan sai a ce to ka daina amfani da abu guda daya kaga in dai jikin naka ya daina ƙaiƙayi to in ka daina wannan sai ka yi ta cire su ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya To in kamar misali eh. in sabulu ne in ka canja ka ga jikin bai bari ba to wani abin ne daban. Wani abu wani abu ne daban. Sai kai ta haka har har ka samu wanda yake sa jikin naka kai kai. To likita kaga kamar misali ko kuma zanin gadon da mutum yake kwanciya ya zai yi kenan. to dole ya canza ya samu wani irin zanin gadon daban domin waɗansu zanen gadaje ana yin su da waɗansu abubuwa daban-daban ne yanzu nan. Tana wa abin da ke cikin abin da aka sarrafa zanen gadon da shine bai karbi jikin mutum ba sai ya rika mai kaikayi ya sarka sa eh, shi kaikayi. Eh domin waɗansu ana amfani da auduga yanzu akwai waɗansu irin abubuwa da muke nan na'urar wadda ake harhaɗawa a yanzu nuna da su yanzu waɗansu ba auduga ba ne kawai. To. eh don ana haɗa su da waɗansu abubuwa sai ka duba yawanci in ka sayi zanin akwai wani ɗan abu da ke haɗe da zanin za ga sun rubuta yadda aka yi shi me aka haɗa aka yi zanin eh to sai ka dubi waɗannan to ko kuma dai baka da wannan kawai ka canza ka samu irin zanin gadon da yake daban da wanda kake amfani da shi To Allah abin da wuya kenan. Eh da wuya ji ai sai sai a hankali domin in kai wannan domin ko da kana shan magani in baka canza wannan ba da karin magani ya ragu kaikayon zai dawo. Aikin banza kenan aka. Aikin banza kenan ya eh, jiya. To Allah Allah ya sa a dace. Amin amin amin amin. To Malam Ɗahiru Azuka Dange ya ce cin abinci lokacin da mutum zai kwanta bacci da daddare shin yana da illa ne? eh to bai cika kyau mutum ya ci abinci dab da zai kwanta ba domin musamman akwai waɗansu mutane da suke da irin ciwon nan kamar Uh, reflux da muke kira da turanci yadda abincin ke dawo ya dawo to in ka ci abin da ka ci abinci ka kwanta to shi wannan kofar in ka ci abinci akwai wani kofa da ke rufe cikin daga inda abincin ke bi to in ka kwanta da ka ci zai rinka dawowa domin hmm. abincin bai so narkewa ba shi ke kawo irin su abubuwan da mutum ya rinka ciwon zuciya da sauransu to ko eh. kuma ya sa ka kwarnahi ko eh kwarnahi to duk waɗannan shi ke kawo shi yasa amma abin da sha'an da ake ba mutane in ka ci abinci kada ka ci abinci awa biyu kafin ka kwanta za ka iya shan ruwa da sauransu domin ba ka son abincin ya dawo to kamata yin mutum ya ci abinci awa nawa zai yi kafin ya kwanta musamman zai kamar awa biyu kofi kafin ya kwanta. Eh, ya fi amfani domin akwai wasu wadansu za su iya cin abinci su kwanta amma yawancin mutane ka ci abinci ka kwanta to za ka so mu sa wadansu abu wadansu lalura a hanyar da abincin ke bi wadansu mutane ya kana faru haka wasu dai suna iya yi su kwana lafiya wasu kuma ba suna iya kwana lafiya amma yawanci in kana da irin wannan wanda ake kira reflux din nan in ka ci to sai da Allah ya taimake ba za ka iya bacci ma ba To, to. Eh. To, ina fatan Malam Dahiru Azuka da shi da sauran masu sauraronmu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. mai da ke mai da ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani sani ana rawa kuɗi masaru in ke rikida a uwar jiki babu mai hoji da ke a san da ke a cikin duniya ana ta wani sani ana rawa kuɗi